kai me yasa kake haka ne da Allah da Annabi? Tun azu nake son zan yi magana da kai amma ka ki bani dama. Wai Rahila wace irin magana ke so ne da ke fi sabilillahi. Na ga maganan nan na yi da ke a cikin gidan nan ban san wace irin sabuwar magana kuma kike so ne da ke ba na ga je da safe kan na bar gidan nan mun yi magana da ke na dawo da yamma kika sa ne zo na na zo kirigi zan kwanta bacci kika zo kika tutse ni kika hana na bacci idanuwa na gashi sun yi lulu gaba ɗaya na shiga uku bi sabillahi ban samu na isasshen bacci ba kuma yanzu na shirya zo zan fita kuma kin zo kin sake tirke ni maganan da muke yi da kai da ba zai wuce banka zai min kaza ba shikenan magana wannan tsayawar da kan da muke da ke ba jin daɗin ta nake ba ni a tsayen nan ma fa kawai karfin hali fa nake fa ni fa na san me nake ji a fannin ne uzurin da yake gaba na tsakanin da Allah to wai ni kam waye ni da kai waye ce yana son wani kai ka aure ni ko kuma ni na auro ka idan ni ne na ce na ce ina son ki ni a haka ne ni ban tsammace ki haka ba magana ta gaskiya na yi gaggawa na zabga uban garaje an yi auren nan ba tare da na yi bincike zuzzurfa ba ni gaba ɗaya al'amuran yadda na tsammace su ba haka na same su ba gurin gila fi sabilillah haka dai kamar abin nan kuma ba abin nan sai abin nan ni ina fuskantar barazana magana ta gaskiya saboda haka gaskiyar magana ki dinga tsagaita min wuta idan na tafi na je na gama uzurruka na in Allah ya bani iko na dawo to in an ji ni ina jin bacci a bannan bacci na saboda bacci nan yana da amfani ga rayuwar dan adam to zai yi abin da kawai fi sabilillahi ni shikenan ba ni ba bacci ba kuma kuma a zuwa ringa wasu abubuwa da ba ni jin daɗin su nake ba tsakani da Allah fi sabilillahi tsakani fa da Allah ba eh haka ake eh, ni dai amin abu haɗu Allah assalamu alaikum

alaikum salam wa rahmatullah. <laughs> Yau ango ne a gidan namu haka? Hajiya Sadiya. Ango ango ka sha kanshi. <laughs> Ya kuke? Wallahi lafiya kalau. Kwana biyu. Hmm. Ya amarya. To alhamdulillah za a ce. Amma fi sabilillahi gaskiya biko na zo. Biko? Eh mana. Na me? Ah, to haka ake Sadiya. ya za ki kudin da ne take kai mun kawai kenan kuma ke sai ki dauki mana kafa shiru shiru makatau ba a jinki ba amu ba labari illa fi muka yi to burin zon ba da hakuri eh ba laifi kuka yi ba ai ko angwaye da amare sai ana ɗaga muku kafa ba a muku zariya ko yaushe a ringa zuwa ana damu <laughs> ai mun dan baku iska ne ku huta gaskiya muna buƙatar ki a gidan nan fi sabilillahi bari in gaya miki rabon da in ji ni a cikin walwala da annashuwa tun bayan aure na a faran karan farko sai yanzu da na zo maka tsaya tare da ke a yanzu a gurin nan sannan na ji kamar walwala ta za ta dawo kin ga ku lalle ana da buƙatar ki gaskiya karki nisa da mu to sabida me to magana ta gaskiya sadiya ranar wanka ba boyin cibi ina cikin damuwa magana ta gaskiya har ga wannan take abun ya fara damuna kin ga dai a karan farko lokacin da na zo neman aurenta tare na ganku yadda nake ganin ki das haka nake ganta das in ganki fes in ganta fes in ganta dol in ganki dol ko ba haka ba tsakani da Allah in ganta coy in ganki coy kuma yanzu kawai shikenan yarinyar nan in takaice miki tun kwalliyar da ta yi lokacin da aka ta har yanzu bata canja ba kullum aka miki fi sabilillahi ai ko abinci ne kana da bukatar ka rika ganin canji yau in ka ci tuwo gobe sai a baka burabusko wataran kuma sai a baka kuskus wataran ka ci makaroni amma a ce kullum ki haka nake ganin ki ba wani canji ba komai fi sabilillahi ga al'amara wasu iri ka shigo ɗakin ka kamar ka shiga ɗakin katti ka ji gum ka ji dum ni ga hanci na dama abu buɗe da na zo duk abin da ya zo haka nake jin sa sai in ji ni gaba ɗaya na kai na hasarawa yake yi ɗakin ka riƙa gumus fi sabilillahi kuma wasu nan da mace a gida sai ka ce lokacin na kwanan shago ko ina shago haka muke fama da ni da wannan dina ni ba na son kazanta to fi sabilillahi ni ba zan juya irin wannan abubuwan ba gaskiyar lamari gidana ba daɗi ni fa in tsaya da ita ma ba jin daɗi nake ko hira nake da ita jina nake wani iri a cikin tashin hankali sai in ta jina ba daɗi tsakani fa da Allah abu kamar abu kuma ba abin nan to gaskiya a san matakin da za a ɗauka ki je gidan nan sadiya ba zan boye miki ba ni wannan ya sa ina jin tsoro dama haka matan suke kenan duk wanda aka aura kuma sai a dawo kuma a ci gaba da zama a haka abubuwa ba daɗi ba ɗan turare ba ɗan wani abun nan ba kulliya fuska gaya haba insha Allah komai zai daidaita kai dama ga ka mutum ne mai son kwalliya ina so mai son a yi masa kwalliya kana da buƙatar ƙanshi sosai za ni gidan insha Allah komai zai daidaita cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ka yi ka kwantar da hankalinka kaji to Allah ya sa ya daidaito. don in ba haka ba ungulu sai ta koma gidanta na ranya ungulu za ta koma gidanta na ranya na ina kin sani ai ai gaskiya ne ai a bisa billahi zan ce zan cutu ya zan zuba kuɗi na in zuba asara sai in zuba da shi a bankin asara fi sabilillahi lallai kuwa yanzu zan shiga cikin gida nan sanarwa su umma cewa za ni can gida yanzu nan zan tafi gidan dan ko zama ba zan yi ba to ina ganin ai kawai fito sai rage miki hanya a'a bana son ma san kai ka kawo ni fita zan yi titi na je na tare na fake na hauna ce a'a ni ma bana buƙatar ta san dama akwai alaƙa da zuwa na gurin kiɗan, ko ba haka ba tunda ba san inda al'amura suka kasance ba amma dai wai danki saurin zuwa ko ba haka ba wataƙila an dan samu a dan gyata kafin in komo zan je yanzu nan da sauri ba daɗewa zan yi ba Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a, ni wani nake gani kamar sadiya. Wallahi, amarya, san da zuwa. Yawwa. Gaskiya baki da kirki kawata. To. Yanzu tun da na yi aure ki ce ma a'a bar ki je ki leƙa wannan baiwa Allah shi kenan ba za ki zo. Amarya kenan. Ke banda abinki ko amare ane muku zariya ne? ba a yi muku irin wannan zariya, an fi so a ɗan ɗaga muku kafa a faku eh, space zuwa wani lokacin sai a zo a gaisa kini kin gama ba wannan ba wani ba a mana zare bari dai zai tashi in kawo miki ruwa azumi nake yi azumi kina azumi shine kika ci wannan uwar kwalliya haka to ya za a yi aikin san mu kwalliya ba fashi in ba kai kwalliya ba ya za a yi ka fita maza su ganka su kula ai dole sai da kwalliya mm, wani kwalliya ne yake wannan bata lokacin dadi na yi abin da ne amma abin da yanzu ka zo na kai tafan maka shafa wannan ko goga wannan ke na daina ko garan kun yi kwalliyan kuna da masu gani muku waye wasu waye za su gani in ga bata lokaci ne kamar yaya ba masu gani ban gane ba kina cikin gidan mijinki ki ce idan kin yi kwalliya ba masu gani ai ba a waje kike ba yanzu ne ma lokacin da ya kamata ki yi kwalliya ta ketare ni yanda idan mijinki ya fita waje ba 'ya macen da zai gani ya kula wani lokacin ma ba zai ce zai fita kasuwa ba dan ke da kanki wani lokacin zaki ringa me gida yau ba za ka fita ba ne zai ringa mm, wallahi tallahi ba na jin daɗin jikina yau hutawa zan yi a gida to kin gani irin wannan ai irin wannan mata suke so ka yi kwalliyar da zaka ja hankalin mijinka wani lokacin shi da kansa zai ce ba zai fita kasuwa ba da ai ba haka kike ba ai ni in gaya miki ke ɗaya na rasa gane kan mijina zama na minti biyar a cikin gidan nan ba zai zo na min hira da shi ba ke fuskata ma baya son kallon fuskata amma idan baki muka faran faran in gaya miki za a zauna a yi hira rikiya har bakin kofa har bakin kofa rikiya amma yana dawowa za a koma gidan jiya to kuma wani kwalliya zan zo na da ina ina wani bata lokaci na mutumin da baya san kallon fuska na ba ma ya zama mai hira balanta na hayya kalli kwalliya da nayi kin ko ai babu amfani amma kun kuka tana da amfani akwai mafita kawata kawata kenan shi sa ne misin ɗinki wallahi tallahi akwai sabon gurin kayan kwalliya ai da kin san wajen ko amma riga na ku Ga namu kenan. Ki aika ma na san shagon tunda muna zuwa da ke da ko? Na ma gane shagon ai. To, kin gani? Yanzu yanda kike a zaune a cikin gida zaki iya cewa ba fita kike ko yaushe ba, zaki iya saka oda. Kina sa oda. Awa nawa ne an kai miki? A dan Allah, ai ba wani abu ne na wahalarwa ba. Yanzu fa komai a sauƙaƙe ake yin sa. Barin ma dai wannan wajen, amare ga ku. ai komai nasu cikin sauƙi yake zuwa.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 halin so halin so wanda ya sa In inda za a haɗa sabga da kai sai an ji kunya ba ka ganin wa'annan sauro na wannan lokacin ba su da mutunci kwata-kwata ban yi bacci ba tun jiya da dare kana nufin saboda sauro ba ka iya baccin dare kwarai daga sadida za su karɓi nama ma su ci su kyale ni in bacci na da lafiya lau sai su musu nama in dai matsala ce sanyin ƙashi ya nemi maganin nan kuma sauro bai isa kusantu inda kake ba wannan din komai da ruwanka kenan a a a to kaga ina zuwa mulka farawa da iyawa ka mulka mun nace ma yi amfani da maganin cool roll sinadarin da zai sauƙaƙa muku ciwon gwiwa ciwon baya da sauran ciwukan gaɓoɓi kana kuma yi muku maganin sauro a kori sauro a gida kana a kori sauro a ma'aikata ga masu aikin dare sannan kuma ɗaki ya kamshi kulro daga kamfanin bf su a www.bfsumakano.com ko a lambar waya sifili takwas biyar bakwai ko sifili takwas shida takwas biyu bakwai ɗaya ɗaya bf su namu ba irin nasu ba ne. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Baba muka a gidan ne? Baba kowa bace ba. Amarya ka ce. ما شاء الله رهيلة <laughs> ويو هلانا رهيلة رهيلة الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بخورة واسيلة رهيلة هكا كيكي دا كيو خير رهيلة ينزل رهيلة هكا كيكي gani da ajiya kadara ta a gidana amma an dinga tafiya bituwa ina da wannan ina zan tafi kuma ina za wani lalibi zan tafi a duniyar nan gani da tawa a'a da rahila <laughs> ka yi haƙuri ban san an kwanna yana son kwalliya haka ba ni ko nake da buƙatar kwalliya <sighs> to ko in dai kwalliya ce ka haɗe ta a cikin gidan nan tunda na fuskanci kana so in su ta ango a yeri su ta ango ta yi ɓaɓas <laughs> ai ba su haka akwai da iya waka ba ashe ka iya waka ya ba zan yi waka ba inda dai kina da buƙatar waka ai dole na rera miki ko dan wannan kyan in ci gaba da adana kayana a'a Allahu akbar to ina godiya sosai kuma barin gaya miki duk abin da kike da bukata da zai inganta kyanki da fatakki da lafiyarki da duka wani abu da kika san dai za a ƙara kyau to ni a shirye nake don na ne ki gaya min su za a siyo miki ko menene to insha Allah kuma barin gaya miki Salman mai amare gana ku kantin amare gana ku gaba ɗaya mai kantin amini na ne don haka ba mu da matsala yanzu abin da yake da bukata na kayan kwalliya sanar da ni za a saka oda an jima kaɗan za ki ga kanki sindara ha rahila mm-hmm. rahila rahila rahila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 da na subscribe sannan ka dana alamar kararrawa domin samun shirin da zarar an daura halin su eh, sai dai ki zaba ko ni ko mahaifi ki inda farin ciki ki so ki samu rayuwa in zaba ko kai ko mahaifiyata halin su halin su ka tsaya mana magana nake son me da ke baiwar Allah ni ina da uzuri fita zan yi assalamu alaikum Amarya. Ya kai na ga angon naki ya fita a fasaci. Ki dai bari. Wallahi in ga miki tun da na zo cikin gidan nan. Ga baki dai al'amura sun iri da tuwa kwata-kwata. Allah ya kyauta. Kowa ya kwana lafiya shi ya so. babu shakka kowa ya kwana lafiya shi ya so mata gana ku tanadin daga kamfanin bf suma ku yi amfani da sinadarin feminaji femi kiya da sabulin anatic su ne za su wanke fatar ku ta tasba tare da kun shafa komai ba kana ya wanko muku dukkanin dattin da ke kawo matsala yayin al'ada ko kuwa bayan haihuwa dan karin bayani garzaya ofishin bf suma da ke lamba bakwai khadija house ko a lambar waya sifili takwas sifili biyu uku sifili hudu biyar bakwai tara tara ko sifili takwas sifili tara shida takwas biyu bakwai ɗaya ɗaya bf su namu ba irin nasu bane. Assalamu alaikum.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 a www.bfsumakano.com ko a lambar waya sifili takwas sifili biyu uku sifili hudu biyar bakwai tara tara ko sifili takwas sifili tara shida takwas biyu bakwai daya daya bfsu namu ba irin nasu ba ne